Tun a zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo jini dai aka fara fito da shirin na kokarin kawar da yunwa a lokacin kasar nan ta Najeriya domin marawa ƙudirin Majalisar Ɗinkin Duniya akan cimma wasu manufofi na samar da ci gaba a lokacin kasashen duniya musamman a nahiyar Afirka a mataki na biyu manufofin da shirin kawar da yunwa ke kokarin cimma nan da shekarar 2025. We Mun zo wannan wuri ne domin nuna abincin da ake nomawa a jihar Sokoto. Tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo shine dai ya kaddamar da shirin da aka gudanar a babban ɗakin taro na jihar Sokoto da ke a ƙauyen Kasarawa. tare da gabatar da kasidu masu ilmantarwa akan muhimmancin rika ayyukan samar da abinci da muhimmanci. Noma da sarrafa kayan abinci na daga cikin shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci da ayyukan yi da kuma sauya hanyoyin tattalin arziki. Sama da kashi 80 na al'ummar jihar Sokoto dai manoma ne, kuma kashi 60 daga cikinsu masu ɗan ƙaramin ƙarfi. To sai dai manoman na ganin cewar da wuya a cimma burin da aka sanya a gaba, musamman lura da yadda wasu gwamnatocin jihohi da aka ƙaddamar da shirin ke yi wa shirin rikon sakainiyar kashi. Alhaji Murtala Gagaru Minanata shine shugaban ƙungiyar manoma ta ƙasa reshin jihar Sokoto. To a halin yanzu dai in general na manoman najeriya wasu abin da suka fuskanta idan gwamnatin tarayya ta hito da wani shiri wanda za a taimaka manoma aka ce gwamnatin jiha ta bada kaza gwamnatin jiha ta bada kaza wasu jihohi ba su sa nasu kaso to wannan ana samun matsala wannan duk kalubale ne babba mm, ga mm. manomi a tarayyar najeriya mm. a ganin ku ta yaya wannan kalubalen zai iya gurgunta ayyukan da manoma suke yi ah, musamman a shirin da kunan tarayyar najeriya take na ganin cewar 'yan ah, najeriya sun ci da kansu to ba shakka ba karamin gungun ta zuwa yake yi ba kamata yi a ce duk shirin zai zama bai ɗai Eh, su gwamnoni su tabbatar da sun yi mitin gabaɗe na taimaka ma ainihin tare eh, eh, jama'a manoman su na najeriya baki daya don in wasu jihohi na yi wasu ba su yi kaga ba a duk najeriya ta yi matsalar rashin rika noma da gaske dai na matukar illa ga shirin samar da isasshen abinci a najeriya matsalar da 'yan kasar ke ta kokawa a kanta sunana abubakar sa'id gaskiya akwai dan gibi sabida masu noma a takaicin mafi yawancin noman da muka yi gonakin gado na muka noma da su sannan muna buƙatar akalla manyan manoma misali masu noma isasshen abinci shi zai iya taimaka mana ga abinci shi mai da kamala in dole kuna noma ku biyu yanzu kun koma wajen ku goma kuna amfani da su don hakan ga ba ya isa ku don hakan hawaye muna buƙata ga hukumar da shigo ciki dumudumu ta kama mana sunana aminu yanzu yan ana son a samu kamar isasshen abinci haka gaskiya sai gwamnati ta sa hannu sannan za mu samu isasshen abincin da zai wadatar da mu faruk muhammad yabo sokoto arafa ya hausa